mutanen nan da suka karyata da ayoyin mutanen da suka karyata ayoyin mu to kada ka yarda ka an shi da su kakka an shi magana su babu gaskiya والذين لا يؤمنون بالآخرة وأنهم لا إيمان برانا الآية وهم بربهم يعدلون نصوصنا بيدي تونك ألا أمنيه وأنهم مشركين فولاك أن سنبال شيدا كذا قل تعالوا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون قل تعالوا كتوا أكل ما حرم ربكم عليكم wato kusurwa in karanta muku abinda Allah Ubangiji ku ya haramta da yi. Tunda tun da sun jiya sun ji su suna ta haramta abubuwa daban-daban. Allah ya ce to ka gaya masa in dai haramun suka nema to su taho a karanta musu abin da Allah ya haramta musu. Ta'ala ku taho asilu ma harama rabbukum alaikum. In karanta abin da Allah Ubangijin ku ya haramta gare ku. Ku zo in karanta musu. Akwai abin da ya haramta, akwai abin da ya halitta. Ba wai ku ku ta kokari sai kun halitta abin da kun ka ga ma sai kun haramta abin da kuka ga ba. Ba ku taho in karanta abin da ya haramta gare ya haranta muku abu na harko Allah ta shirku bi shi'a kada ku shirka da Allah da wani abu duk wani abin da an kafi shirka ne to Allah ya haramta a yi gaba shi shirka tana da yawa kun ga zuwa wajen bokaye shirka ne zuwa wurin bokaye shirka ne mai nisanci zuwa wajen bokaye ku ko mata mashayan hakin mai shirka ne ku nisanci hakin mai hakin mai shirka ne ina ruka wata ma'ima wacce wala ta shirko annabi ya ce da rukiya ta jahiliya da sama'i layoyi da tiwalata maganin da mata ka sha don maza su so su annabi ya ce shirkun dukansa shirka saboda haka ku yi kokari ku nisanci abin da an ka haramta muku shirka baya halitta na biyu wabil walidaini ihsana kuma kyautata ma uwaye Allah ya haramta a walakanta uwaye walakanta uwaye ko ga ɗiyamar ci bai halitta ita ma da a gidan mijinta ba ta da izinin kawowa sai an ce ta kawo to har da gare ta walakanta uwaye kun da gida dare ga ɗa namiji wani ma yana cikin gida amma shi da mahaifi ne ko mahaifiya sai baƙan magana da harara to irin waɗannan miyagun ɗabi'u wajibi na gare ku kuma ta ku nisance su ko walakanta uwayenku ko ba komi abin da duka yi sai an yi maka ko ba komi abin da duka yi sai an yi maka idan ka harari babanka sai ɗanka ya mare ka shi babanka ba bai harari baba ne ba madorina wanda dattijo kamar wani sarki yake cikin gida kuma ni dai ya zuwa kuma dole a yi haka dattijawa suke to wanda ya zanna da ubanai haka ya zama da waɗanda iya masu harara zai da nan baki suna mai nan baki suna faɗa manganuwa da suka ga dama su ma za a saka mu saboda haka matasa ku daina rena uwayen kuma kuma walakanta su azumi ya tsawo in su yi maku ɗinki ku ci baba mun gode kada ku ɗora harara ko shi baba bai ga abin da zai sun mana ba sai maka balagala turare na shi ku bayyana haka nan wato duk abin da baban ya yi muku na alheri su yi masa godiya wanda ya muku ba na alheri ba ku yaye don ku za mu kuma ku rayu rayuwa mai kyau da ce mu lafiya kuna ganin zamanin canji ya kai kuna ganin wani abubuwa ka canza da canza ma da abubuwa suke na kwarai ka an ka tsari gare yanzu da abubuwa ka canza sai ka ga mutum na kwarai kwana biyu ya canza daga zama na kwarai ya koma mu to a ya tsira ya kuma tsantsa wadda ya wani daina tsana sannan na uku wala ta ga a wala da tulun ingaki kada ku kashe biyan ku don tsoron talauci wato suna shan magunguna don kasu hayo da yawa ko don tsoron talauci su mata da shi ɗana wai san ta kai ta dade ba da tuwa ba ai tuwa lokaci gare shekaru na kai ki hayo ko kake hayo in ke wannan shekaru ke gama tuwa kuma ba ki san walakanci ba sarki tsuwa ba ke da ɗa namiji sarki tsuwa ba ke da ɗa namiji kuka ganin walakanci ko kina da ɗaya in ba su da yawa in suna da yawa za ki samu namiji ko da guda na ciki amma idan ba ki da ɗaya ba yana yi wa ‘yan mata ko ‘yan mace guda ko ɗan namiji guda idan shi an gare ki sai kuma Allah ya ba shi rashin lafiya. shi ya shiga ciki na hana haihuwa ba wannan duk cuta ta kuma shi miji tun mijin da ya aure an kawa mata sai lura sannan ana tsaye sai Allah ya isa mai ga uwayenta kuma in Allah ya so kamin su mutu sai sun gani in masu kuɗi na in Allah ya so sai kuɗin ubanta sun kare in ba masu kuɗi na ba kuma a iga mai wani rashin lafiya ko a gama haida masu bashi su dole shi don duk ce amana annabi na sallallahu alaihi wa sallam ya ce ta na ka huta ta kafin ku yi aure don ku yi jama'a da yawa ko in yi mu bayi bikum al'umma yawan kiyama ni zan yi alfahari da yawan ku ga al'umma ranar kiyama kai ko dan bakin ciki wai ba da da kai ba kai dan bakin ciki wai annabi wallahi in kana iya sai ka koyi ta sai mata allura dan ka yau. ya dade bai kunya ba alba da mun da yake sun yi ciyawa kai ko wallahi ba ka bari kana Allah ya jale ka ko wani ba Allah na kware kai mutum gari Allah bai jale ya kule mai gida mai gida gaba da an ga ta kai yasa duk wasu abubuwa da kuka ta gani yanzu sai ku ta ganin mutum ku ga bai ta bai shan giya bai gidan mata amma ya kasa layiya wani ya tsaye bai sai zuwa sai an bi shi bashi kullum cinikin da ya yi na ce wani na ya kai a kuɗin da su tsari masu bashi su biyo shi abin nan sai da sun fara sai kin wargata tana nan ƙoshi tana yi tana nan ƙoshi tana yi tana wa'azi kuma yadda mai wa'azi mahaukaci ko shi mata ta yaka jikin da mata ta ce ga wanda za a yi zuwa kana a ai mata annabi ya ce halaka ta rijal dina ta atinisa ai maza ta halaka duk lokacin da tawa mata biyayya maza kan annabi ya ce ta halaka ce saboda haka in ka ci abin da matar ka zo da shi kika yi to halaka ko ta ci maka Allah ya gafarta mana duk abin da kun ka san kawai haihuwa ne to kada ku yi shi ko nina na da kuma ikon kuka fara kai shi wala ta katilo a wala da kullum in bakin don wai gudun talauci wasu don gudun talauci su maza ke su ko mata wai don gudun abin nan gudun kasu iya da yawa wani kahiri ya yi irin hakan yanzu shekara sai tamanin da wani abu ranar guda ranar guda duk kuma ai ba haihuwar da haihuwa ya gama da yanzu wata ta ya haka nan ta yi ɗa guda wai sai ya ce mata allure ta koma haihuwa shi ke nan ba ta koma haihuwa ba yanzu tana son haihuwa ba ba haihuwa shi ko ɗan ya mutu shi ke nan bara ya ce mata ba ta da ya mace ba ta da namiji abinda ba ka sani ba sai zina duk sai ka kashe abin da ka gani wai kai wai kai abokin yahudawa kai abokin yahudawa su ma yahudawan da kan yin wannan ba don yana aiki da suna ba tunda kuna ganin karuwa ma in ta yi fati aka shiryawa gwamnati ka shirya shi saboda ta yi murna sun yawa suna so su yawa ba su yawa saboda sun sun ɗauka maka na akida wani na gaya ne karuwa ta haihu amerika gwamnati ta ba da abin da za a yi kaci aka yi tabaki aka yi tarere ana muna an kawo hmm, an samu ƙari yanzu na yin kai wajen bayan gagari da haka tambayi masu population din sun an kabara ku ji a ce su aka kawo a ajiya ci yau guda gida gudana mutum guda da shi babu wanda aka shi wanda za a rubuta tun da gida ne a rubutu shi yawa na suka son su in sun suka ci yawa sun ci abin nan sun ci bari tsayo, sun kashe kansu saboda ka ne abin ɗabi'u na waɗannan ba ɗabi'un ƙwarai na ba arziki da ake magana Allah ya ce na nuna arziki hukum wa iyahu ku da kyan muke azurta ku muke saboda haka kana ganin kamar sai ka ciyar da ɗiyanka wallahu yanzu kuma ya sha wa da gairi hisabi Allah yana arzika wanda ya ga dama ba tare da kida ba za ku gaba gari a kai ka cishe su Allah ka cishe ka ya cishe su Allah dai ka na aka yi ta hannunka ya wa ya kai da hannun saboda haka kada ku yi tsoron talauci wai nan gaba in mutane sun yawa ba a samun kasar noma in ji wani wani na ce ba a samun kasar noma ga shanu nan sun yawa sun yi kowa yawa ba suna eh, fasaha dai ka kullum musu ta noma ba sai ka yi gida ka yi abin nan jakin sama maimakon ka buga kwano sai ka yi jakin sama ka ce ka kwaso yare ka zuba ka shi hita lida lida sai ka kawo yare ka zuba in kai ban ruwa guda ana kusan wata baka dawo ba don leda ta ba ta bari wani kwari idan mutum ya shi nan da nan ya yi girbi babu wahala eh. yana cikin gida ga shinkawa ta kama ta ya yanke buna ɗaruruwa in kai ban ruwa guda sai an daɗe baka kowane ban ruwa don leda ta an ka zuba mana yanzu ruwan ba su shanye ba Allah ya gafarta mana na hudu wala ta karbul mawahisha kada ku yi kusa da abubuwan alfasha ma zahara min hawa ma badana wanda ta bayyana cikin su da wanda ta abin da aka ce ma alfasha abubuwan da a haramu da shari'a Allah ta haramta su aka ce ma alfasha duka ko ne ne sata da shan giya da tata da abin da ya kama da waɗanda duka ana ce mai alfasha da haka duk wani ɗan shaƙi na alfasha na duk ɗan shaƙi na alfasha ya aikata alkaba'i alkabira ne yake aikatawa da karya duk suna cikin albasha to Allah yake albasha da taboye da na duk barin na biyar wala ta katulan ta kakko kashe rai Allah ke harama Allah wadda Allah ya haramta a kashe in babu lafiya sai da aiki kun ga ana akwai wani abu da mata kai amma mace ta rabu da miji ba ta tuni suke su mata kun san hankali gari ba su lura da yana yawa yanzu ka ji ba ka so ne amma nan gaba ka ga babu wanda ka kaso shi ba su lura da wannan sai sun unwani da guntun hankalin sai a ce a ce a ka da cikin nan ce a da cikin nan wata wai ta ka da ciki wata wajen wani mai ka da ciki ya yi mata allura ya ce yaron nan ya girma in an kai mata allura yanzu su duka za su mutuwa wai to kowa dai ka mutuwa to wallahi eh, in ji uwarta to wallahi ba ta kauna mutumin saboda ka ba ta yi rika mai yuriya ce an kai mata allura ta mutu wai saboda ce kauna abinda arziki na na Allah yana da yana to al'adar mata na wani lokaci su sai inda boka su so ya kashe musu da a cikin wani lokaci su sai inda malamin asibiti su ce shi musu allura ɗaya musu da abin da ya kama da ire-iren waɗanda abubuwa da sauran shaye-shaye da suke don ciki ya faɗi to duk ku yi hasara da wannan Allah ya ce wala ta katilin nafsa kakko kashe rai Allah fi harama Allah wadda Allah ya haramta a kashe illa da zaka ce da haƙƙi saboda haka kada ku yadda ku kashe shi in ma ba ki so sai yana yiwa wata rana ki akwai matar da an rabu da mijinta tana da ciki inda aka zuwa an yi mata allura ko wace iri aka yi don ciki ya faɗi duk inda an kai mata allura sai ya ƙara samun lahiya Allah na sai ya kaddara aka yi ƙarshen da dai aka yi nan ga babu girma babu arziki ta ɗauka ɗan ga ta kawo ma uba ne ta ce ba ta yi ya an shi abi ne ba ƴan uwa ne sun kai ka sai ta yi aure wani wuri ta haihu ɗaya da yawa ɗan ga ba ta so yan ba ta so uba ne sai zuwa zama musulun kiri. wa'yan ce sun kai amince suna batun su ba ta kashi cikin gida ta dawo yanzu duk inda zana ɗan nan taka magana inda ta shi taka magana kai idan ba ta ba ta kawo gida ne yanzu iri ne yana kuka je ya an gama da uba wanda a irinta, ya ce in ta ko na yana ba ta tashi ko ni aka yi ta gida ne ya yi tsaye ko ya ce ba ta zuwa gida ne kuma bai ta yi ba ta jami shi da kaso ya rika ne ya gyara sai ta na kawo ta yanzu to ana na ana samun irin waɗanda abubuwa mata ku ji tsoron Allah arziki na Allah ne kuma wanda Allah ya arzika shi an mai arziki wanda Allah ya talauta shi an mai talauci galikon wasu biyu waɗanda abubuwa guda biyar su ne Allah yake muku wasiya da suwa da Allah sun taki nun domin ku yi hankali wala ta karabu ma ne yace wala ta karabu ma ne yatim illa bil yatim ya aksan hatta yablugha ashudda وأوفوا الكيل والميزان بالقسط Wàdàn àwọn ọmọdé láàárín àwọn ọmọdé láàárín àwọn ọmọdé láàárín àwọn ọmọdé láàárín àwọn ọmọdé láàárín àwọn ọmọdé láàárín àwọn ọmọdé láàárín àwọn ọmọdé láàárín àwọn ọmọdé láàárín àwọn ọmọdé láàárín àwọn ọmọdé láàárín àwọn ọmọdé láàárín àwọn ọmọdé láàárín wato dukiyar marayi ku nisance ka ku ban matsawa ga dukiyar marayi duka da zalunci ya gaba kun san dukiyar marayi ita a dukiya da ta yi kowace banzarci yanzu don bai da ƙarfi kuma bai da kuɗi bai da ƙarfi kuma saboda haka dukiya ce ana ganin ta banza ku yi hasara inna alladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman inna ma ya'kuluna fi budunihim nara wayanda kace dukiyar marayi da zalunci wuta ce kawai dama suke ci cikin kudan nan kuma wata ya launa sa'ira za su da cikin wata sa'ira cikin kiya masu yi saboda haka ku yi tara ku yi wato ku nisanci abin na marayi da dukiyoyinsu ku baccin dukiyar marayi duka da zalunci illa billati a hasana ke da hanya wanda an mai kyawu hanyar da an mai kyawu wata ya an shi naira goma na marayi kokari a mai tsina a shi su sha ɗaya ko sha biyu ko sha biyar ita hanya mai kyau ba hanyar da aka an kuɗi a rasar da su ba hanyar da aka bi wanda su fara yawa ita aka so ga dukiyar marayu marayu ko ɗan wankana ko ɗan kanan kana in ka san ba ka iya riko ne in an ka ba ka ce ba ka ansa sai ka san ba ka iyawa in an ka ba ka ce ba ka ansa amma in ka sa kai ko ka tsare amana babba abin da ya kyau idan ka an shi dukiyar marayu babba abin da ya kyau ka ne mai dukiya sai in kana iya sana'a sai mai sana'a kai ko kai ce da shi cikin ka shi a babba abin da ya kyau da dukiyar marayu in ba ka iyawa sai abin da mutanen nasarawa ka yi nasarawa ba kun san suna da wani alheri da suka aikatawa zuciyar marayu idan an ban musu marayu sai su an shi dukiya sai su sau wani wuri su sau shanu sai a kawo a ɗaure su kama mai da haƙƙi shi kuma in namiji na yayi haƙƙi idan abin nan sannan ya girma ya ɗan samu wani abu sai a kai su shi sai an ka sai zuwa sai a sau marayu abinci a ɗibi kuɗi a yi musu sabon ɗinki a ba su kuɗin ke wani sauran kuɗi a koma sauran wasu wani ta kun ga mutanen nasarawa matakin gari suka ɗauka mataki na mai kyau wanda mu ma mutanen nasara addu'a Allah ya sa su da wanga mataki kuma mutanen jiga Allah ya sa su zan kai ne ko su yi wanda shi Allah ya fata wa mutanen nasara Allah ya fata wa mutanen nasara Allah ya ce hannu wata ala illa billati ya hasar sai da hanya wadda ta yi kyau ga dukiyar marayi ta yanzu ga shirda har sai marayi ya kai iya ta ƙarfi ne idan ya kai ƙarfi ne wato ya balaga kenan idan ya kai ƙarfi ne ya balaga dan shi namiji sai ya maharki ya balaga maraici ya wuce ba kamar mace ba mace ko ta yi al'ada ba ta balaga a yi mata hukunci ne da marainiya ba ta balaga amma ba a ce mata da marainiya ba ita abin da ta yi ta da marainiya ta samu kanta ɗakin mijinta duk sun zama ta isa ɗakin mijinta to ba marainiya ta amma dai mutum ba ta kai ɗakin mijinta ba don je mace ta to marainiya ta haka nan za a yi ta hukunci da a wajen mata zuciyar da a ba ta abinci a ba ta abin sha kuma in yana yiwuwa in kai rika yarinya marai ne ya da dukiyarta in yana yiwuwa sai mata kayan daji da dukiyarta komi na ta karkata ba komi na ta karkata ba ki ji cikin kuɗin ka kada ce min ba ka da ni ka waɗe ka aure kada ce nan ba ka da ni ka waɗe ka aure a ni ina magana abin da na sani na saboda ta abin da dai za ka yi ka yi gwargwadon iyawarka kuma kakka wala ka zaɓi gaban manta ta zikinka wadda ka sai maɗiyarka babban gado na naira miliyan biyu da dubu ɗari takwas ka sai mamare ne ya yi da tun da kai alikin ita ka aka cewa ko kuma kai da ba kai ba kai ta san ba ɗiyarka ta to sai mata iri in ko irin wangana da aka yi abin nan da aka yi bakin gore bai cikin gari na dubu ɗari ko dubu tamanin ko shi na kakawa da ya kasu ima mare ne a yi ba ka da laifi Allah ya gafarta ma marayi ba su rika marayi sai adalci Allah ya gafarta musu wa awwal kaila kuma ba ku cika ma'auni na awo ma'auni wanda ake awon sa'i da shiya wani mizana ku cika ma'auni na nauyi da adalci an ce ku cika ma'aunai da adalci don ma'auni kowa da shi yaka rayuwa wurin awon abinci wajen sai da abinci da masu mulki da masu kuɗi da talakawa kowa na biyawa wurin saboda haka sana'a ce wadda ta shayi kowa da kowa in mutumin da ka zalunci cikin ta bai gama lafiya za ku gani mutum nawa na kun ya yayi sana'a abin nan kun ka bashi bai kai ya baro ba mutum nawa na duk da kaga mutum ya taso in kana a sakaita in ba taimakon Allah an ka samu ba sai waya ka ga mutumin nan bashi bai koyi ba saboda rashin cika ma'auni ko rashin cika ma'auni ko haɗa kai a yi tsada tun da an san talaka babu inda zai na tsaya ya biyo nan abin da ya kamata a tsaya ɗari biyu a ce ɗari biyu da hamsin ko da wani abu da ya haka ya kayi don a ce ma wani guri ta kanku sun ga an san bai da makawa ko da sai ya taho Ko shi ko a wani shi shi to ku cika waɗannan abubuwa ku yi adalci ku yi adalci shekaran jiya muna karatu a tasha wato wani abin nan wani mutum zai mutu Ma'aunina zai mutu ana cewa ce la ilaha illallah ya fulani kun la ilaha illallah yana waɗin jabalani min narin jabalani min narin har malamin da ke magana da shiya ya ce mai da ya gaya ji dama sai cewa ne mika kan yi jabalani min narin ya ce wallahi wasu manyan zuwa suna ya ga an doku na wuta gano su da shi ya ce ma'aunai ya gare shi guda biyu shi ya ce sayi sai shi sa babba shi auno da shi shi ya so sai zuwa sai shi ta karami kama wanda aka yi jega kama wanda yan kasuwa kai shi cikin kasuwar jega an kasu ba ma'auni dan karami amma in sun kafe sai ya ba da shi suka yi to iri ne ya kai malam ya ce sai ni tashi ni shiga cikin gidan nan ko kuma aunayen nan ɗauki guda in buga guda sai ya yi kallowa ya ya ba a baya haya ya a baya haya duk an buga guda ga guda izdadul amru shiddatan sai al'amari ya kara tsanani bari bugun su duk da ba aka kara ne duk wani ma'aunin da zai cika ma'aunin da kaza ainihin haka da tsari kowane ma'auni na ma'auni na haka bai tsari wajen yanzu an waye sai wanda ya ce yana muguwar sana'a inda biyu ana wa'azin da aka ce ba ta ke zai zuwa kai an waye to duk inda aka magana ta bai zuwa don bai da nuhin gyara mai nuhin gyara ka zuwa inda yake da zuwa a faɗa mai gaskiya sai shi gyara shi ka zuwa wurin gyara amma yau duk wanda ka muguwar sana'a wurin da ya sa ana magana ta bai zuwa can balle ya jiya ta gyara don ba shi ya manawa sai ba sai dai ƙarshen ya taho daɗa yi mugun ƙarshe Allah ya gafarta mana la nukallifu nafsan illa wusa ba mu dora mai sai abin da take iyawa Allah ya alƙawari ba zai dora mai sai abin da ba zai dora mai ba sai abin da take iyawa duk abin da kun ji Allah ya ce Allah zakka azumi hajji abin da duk Allah ya dora mana ciki ya san muna iya shi yake a yi sallah idan kana iyawa ka tashi tsayi kamar da gaban ka gabas daidai ta tsayi daga hannuwan ka ce Allahu akbar kai ta bar harama idan ba ka iyawa yace an doke maka wannan abin da baka iya in yasan baka iya tashi tsayi yace samu wuri bai zo ka gyara zaman ka kace Allahu akbar in yasan baka iya tashi zaune kwance ɗaya kake yace an doke maka sallah da zaune a kai shi kwance a aji a mai da kai na yamma mai da kawawu ne gabas ce mai wani lokacin sallah ya yi da dubi gabas ya ce Allahu akbar aikin zakka da ake magana idan mutum na da abin zakka shari'a ta wajen mai yadda da zakka wajibi ne in bai da shari'a ta ce ta tokewa ba ta zai da zakka aikin haji shari'a ta ce ta azama kowa shi aikin haji amma ta ce wanda adda abin wa amma ni tsara ilai sabila don haka wanda ya lalaba aljihu ne na dama bai ji komi ba dan lalaba na hawa ne bai ji komi ba kuma ya san bai aje cikin gida ba ya haɗu gare sai wani ya biya mai amma shi ko in wani ya biya mai ya waje magana shi irin waɗannan ne dai malam a alhaji magana wallahi ni dai yanzu ana ji na bashi ba ne ban da jari faɗa ma alhaji ya ban kuɗi na ni ba ni zuwa makka ci wa ba ka kuɗi ka faɗa ma alhaji mara imani Allah ya fallanta a wurin kan hajji guda ka ce malam wai ka maka ka ce wanda malam ni ne malam kai ma alhaji magana kai ban kuɗi na kuɗi nawa ka ba alhaji ajiya balle ya baka nawa ka ba shi ba cewa ya baka ba ta ya biya maka haji ba ce ba ka zuwa bari a biya maka ka shi shi an mai arziki da sai sun inganta da hajji da umra suna goge tsiya suna goge talauci suna goge zunubai amma wata zuga zigi yake wadda wata fagen kare ya ce shi yanzu a bai da zunubai akwai alama arziki wurin nan ba shi ya mutu matashi ba shi yi da haraka shi a huta da shi duk wanda ya samu abin tahiya ya waje baka akwai abin da kuke yi shi ma za a kama ku laifi ba mutum ya samu kuɗi ya ce ɗaya ya aza gina ko bai maka ba za a kama ku da laihi ba yin gida halan na yin gida ba ko musabi na ko musabi bai kai ba halan na yaushe za ka bar wajibi saboda halal ko saboda sunna ba a barin wajibi ko saboda sunna ba a barin wajibi balle a bar sunna saboda halal wai kai ka bar ka bar zuwa makka wai gida haka son kai ka ga wani can mota ya sauri wani har ba ka zuwa maka Allah ko na da ka gani garan kudin nawa to suna da tsawo ka gama yawo ko oze sai ka sai zuwa ta cika sai ka sai zuwa ta kace ka biya maka shi a wajibi hawan mota mallakan mota ba wajibi na ba mallakan mota ba wajibi na ba hawan ta wajibi in za kana sakwato misali shi a wajibi amma mallaka ta ba wajibi na ba ka zama kamar kowa ka yi kokari ka ɗauke wajibi ta fara Shin ma baka yi aure ba ka samu kuɗi annabi ya ce duk wanda ya samu kuɗi aiki hajji fali wa ajil ya yi gaggawa maza maza yi ta taya ya tsaya magana aure ya ce in eh, maza maza kai ta taya yana yiwa da baka ta fashi yana wa kaza yana wa rashin tsaya abin da ka ne. yanzu bara akwai mutane da yawa da aka kuɗi zuwa aiki hajji bana na abinci suka fita sun ke zuwa amma bana na abinci suka fita ba magana aiki hajji ya kai ba za a yi mai abinci ya ji ma'aikarta wa ya gaya mai hakan nan jiki Allah bai kira shi wa ya gaya mai shi ya gaya maka wanda ya bayar da kace hakan ya ke ne tun da ya bashi abin ta ya yanzu da yanki da ya ba ya yi ne. ba man kafara fa inna Allah gani yau saboda haka ya yi hattara wanda duk ya samu abin ta ya shi ta iya la nu kallifa nafsan illa wasa amma azamare shi abin da ya iya saboda haka abin da duk ya san ya baka ya san kana iya shi ya dora ma shi wa bai dauke tun da ya san kana iya ba sai dai abin da ya rage kakiya ba an sa zai yi ba can zai fasa hasar da ya samu ciko eh, ba su ba zai wannan shirin shi din na shi ka ta shirya mai wani za da kuɗi an ka shirin ka gawar za ka yi an ka shirin gawar za hajji ko na musahabi na ka biya kuɗi ka kashe aikin Allah inda duk aka yi niyya ce ba a walwala niyya duk wanda ka niyya ya walwale ranar kiyama Allah zai tambaye shi lima ta kuru na mala ta faru don me kuke faɗi abin kai na wakaci za ka yi ba wani yamma ciwon kai na haka faɗi ku zan me ka faɗi abin da ba ka yi ba a yi maka hukunci ranar kiyama saboda haka ku kula da aikin haji don na ga mai yawan ku kun yi sakaci ga abin da ya sha aikin hajji kuma kuna da abin tafiya rashin arziki na wani sai ka ganshi yana da abin da zai kai mutum ɗari kuma kuɗi ne ba ta rage ba bai ma ko gane a ba da ya san shi ya ɗibe su ba a wani ya ɗibe su bai kuka da an ba kuɗin da an ka biya ku jera mutum ɗari amma sai ka gane shi sai ka gane shi bai ya shekara sai da goma bai koma maka rashin arziki na rashin arziki na hadisi ya inganta duk mutumin da ni bashi arziki ni bashi wadata da lahiya ya shekara kuma bai kimin ziyara maka ba da maharumin wallahi an haramta mai aljanna kuma hadisi ya inganta la maharumin wanda bai sani bai ya fi yi ba. mana wasu alwa halar zikirin kudu la ta'alamu Allah ya gafarta mana wai za ku tafadin idan za ku yi magana ku yi adalci walau kana za ku ruba ko da makusanci ne kun za ku yi magana mutum ko da ɗan uwanku na ku yi mai adalci wa bi ahadillahi a abu shika da alƙawarin Allah da kun karatu Allah ya alƙawari da mu Allah ya rike alƙawari min bani adama min zuhurihim zuriyatuhum wa ashhadu ala anfusihim alastu bi rabbikum to wannan alƙawarin wa abu bi adi to ku cika wa abu bi abin nan wa abin nan wa bi ahadillahi awfu ku cika da alƙawarin Allah alƙawarin nan da kun ka dauko na bota mai shi gare ku ku cika alƙawarin da kun ka dauko tsakanin ku da mutane ku yi kokari ku cika zalika wa saqul bi wannan shine muka yi muku wasiya da shi wato Allah kai muku wasiya da shi la'allakum tadhakkaruna domin ku wa anna hadha sirati بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وأن هذا سرادي كون ga wasiyoyin ga guda tara Allah ya ce to waɗanga su a hanya waɗanga wasiyoyi guda tara a tsare haƙƙin Allah a tsare haƙƙin jama'a nan da yallin sauto baya wannan shi ne siradi hanya ta musu kima madaidaici a fasar da ku bi hanyar nan kada ku karkace mata wala wasu wula, kada ku bi yan hanyoyi wato yan hanyoyi wayanda bidiyoyi misali wayanda za ka ga abu a addini amma ba addini ba ne ba ta barraka duka an sabili ta raba ku daga hanyar Allah zalika wa saqul bi wannan shine Allah kai muku wasiya da shiya ya Allah kun tattakuna domin ku yi kai kariya daga azabar Allah wato ku ji tsoro kuma atena وآتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء هدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون ثم آتينا موسى الكتاب ثم نقرأ موسى الكتاب shi littafin Musa tamaman cikawa ne ga ni'ima cikan ni'ima alal a ahsana ga wanda yake da ta aiki ne wa tafsilan li shay'in kuma ya zama bayani ga dukkan komai da aka bukata bayani wa hudan kuma ya zama shirya. wa rahama kuma ya zama rahama la'allahu domin mutane bi da kai rabbin yu'minuna su yi imani da haduwa da Allah ubangiji wa hada ki وهذا كتابنا الله مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وهذا كتاب ونن قرآني littahi ne shirin littafin da aka ɗauko wa Musa alaihi salatu wassalam. Anzallahu mun saukar da wannan Kur'ani mubaraku mai albarka wadda ta littafin littahin Annabi Musa albarka. ku bi wata ku ku ji tsoron Allah la'allakun turamuna domin a tausaya muku an ta kulu أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلون cewa an ta kolu wato don gudun kada ku ce abin da yasa aka ba ku ku qur'ani ba sai a ga littafin Musa alaihi salam kawai an ta kulu don kada ku dora cewa inna ma unzila kitabu, dama an sauka da littafi Allah da ya kace ni ga jama'a biyu na al-yahudu wan nasara min na gabanin an sauka musu taura ga yahudawa kenan an saukar da injila da nasarawa kenan to dan kada ku ce mu ba a saukan mana namu ba jama'a biyu ɗaya an ka saukan mu wa in kunna an dira ta ta yalla gabili kuma mu lalle mun kasance mun rafkana game da darasin saboda haka ba mu yi darasin wa'annan littafi wato dan kasu hujja da wannan Allah ya ce ga na kunan Qur'ani shi ma an saukan mu أو تقولوا أو تقولوا لو wannan. الكتاب لكنا أهدى منهم وقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمنظلم ممن كذب على ممن كذب بآيات الله وكذب على فنذر الذين فنجزي الذين يصدقون فنجزي الذين يصبرون على آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدقون To Allah ya ce kuma dalili na biyu ya sa aka saukar da wannan littafi an ta tsulu don kada ku dora cewa ai mu abin da ya sa ba mu shirye ba don ba a saukar mana littafi ba. yau an na wanzila alainar kitabu inda a ce mu an saukar mana littafi kamar wanda aka saukar ma a yahudu da nasara lakuna a hada mini mu wallahi da mun zan mun yi su shaida da hanya don kafa ce haka dan ku ce wallahi inda an saukar mana da mun yi su shirya ga hanyar Allah to don kada ku dawo ku rikicewa haka shi yasa an saukar muku don ku wa kad ja'akum bayyinatun min rabbikum hakika shari'a ta zo muku daga Allah ubangiji wa huda bayyana tun dalilai wa hudan da shari'a wa rahama da rahama waɗanda duk wa'ani ya kunshi wa man azalan babu wanda ya zalunci min man kaddama man kaddama da ayatin bisa ga wanda ya kareta da ayoyin Allah babu azalimi kamar wanda ya kareta ayoyin Allah bayan sun bayyana wata dafa anha kuma ya kaura kai gare ta wato bai bi ba kuma ya ko da kai ne yake bi na jabin lalzina ya tsibuna za mu saka ma nuna su ke kau da kai wani tuna daga ayoyinmu za mu saka musu da su al'azabi azaba wanda an mai muni shi ma kanu ya tsibuna saboda dalilin karkatar da kan da ke game da ayoyinmu duk wanda da lalle ka bayyana ya gani kuma ya kau da kai gare su kamo da al'adar mu take yau kamar da ya gabata duk wanda ya san yana ayyuka ne mara kyau inda ya san ana cewa abin nan bai da kyau zuwa wurin za ka ga mutum yana zuwa wajen wa'azi amma inda biyu sa ana magana al'ada sai ke zai zuwa za ka ga wani sai ka azabe tare da izala shi ana nan da yan izala izala dai ta canza amma da an kace ga wani bakon malami da bai tahowa an san wani wa'azi ne yake sai ka ga an tawo an san bai wannan magana an dai ba ɗan ruwa ce ba an san bayyana amma duk inda an ka san mai magana ga wannan abin da aka aikatawa mara kyau in ma ka ji wata magana da za a jewa ma mai wa'azin ko bai auna ba a jewa ma irin to Allah yake irin wa'annan da ke kaura ke ga ayoyinmu za mu taka musu da su al'adabi azaba wadda a maimuni amma kanu ya su da karkacewa da su ga ayoyinmu هل ينظرون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينظر لك إيمانها لم تقلا ملت قد أو كسبت في إيمانها خيرا ولن تجروا إلا منفجرون الله يكتب ودون ما فيه هذا النهار هل ينظرون الله أبن إلا أن تأتيهم الملائكة الملائكة ليسوا كبيرا تقولون كرسوا babu abin da suka jira da duniya illa dai suna jiran mala'ikun azaba su zo a kai jirage su ko ya ce rabbuka ko kuma ba abin da suke jira illa Allah ubangijin kai taho da kai sai ya kashe su ko ya ce ba da ayatu rabbika ko kuma sashen ayoyin ubangijin ka su zo musu wato ayoyin ubangiji nau'in hisin cinnu irin waɗanga da ke shigowa in wakata wuce wakata shigo wannan su ne duka ayoyi ne na ubangiji hannu wata ta'ala yawma ya ci ba da aya ta rabbika ranar da sashen manya ayoyin ubangijin ka za su wato kullowar rana daga gabas daga yamma ko kuma abin nan bayyana dabba dabba nan da za ta bayyana bayyana musulmi dan wuta da kahiri ta bayyana musulmi ta bayyana dan wuta ta bayyana kahiri wa'annan su ne manyan alamomin tashin kiyama ba su ɗaya ne alamomi na ka na tashin kiyama ba amma dai su an manya ai kun gani lokacin da jibrilu ya tambayi annabi matasa yaushe za a yi tashin kiyama annabi ya ce mal masaulu an haji a alama min sa'id mai tambaya wanda aka tambaya bai ne wanda ya tambaye sani ba kai ne ka san baka sani ba ka tambaye ni tuni da ka tambaya ba yi ka sani ba ma'anar sani ma ban sani ba sai ce a kabin ne an amara ce ha a ban labarin alamominta kun gani wayan da su an manya amma alamomin tashin duniya suna da yawa ba wannan hadisi ce ba akwai littattafai da malamai suka rubuta amara to alamomin kiyama da duka abin da suka rubuta ciki duk alamomi na su da inda suka kawo hadisi sahihi da inda suka kawo mai rauni duk dai inda sun kawo wata alama sai sun kawo hadisi a wurin ko ina na sun ka ambata duka ina alamomi alamomin tashin ya mana amma wa'inda an manya su ne kullowar dabban nan da kullowar rana daga yamma to yau ma ya ci ba da ayatar radda tashin ayoyin nan na ubangijinka zai zo layin fa'o nafsar imanu a imanin rai bai unwaninta lam da kun amanan min kabul wadda can da yi imani ba duk mutumin da bai yi imani ba idan rana ta kullo daga yamma ko ya imani ba a karba don an kulle kohar tuba za a kohar tuba tana nan buɗe yamma kuma take ba za a kulle ta ba sai rana ta kullo cikin ta da rana ta bullo kamar da hadisi yi ya ambata cikin da za ta biyo to da ta biyo da shi a kunje rana ba su da wurin koma ta gama aikin Ranan nan duk wanda ya tuba tuba ba ta amfani ne kasa ba bi imani a kaina ko kuma ran da take ta tuba amma ba ta aikata alheri ga imanin ta ba to yau in ta yi shi ba a bayan ranar nan ta bullo daga idan rai din nan ta yi aikin kwaye ba a karba kulin ta ka gaya musu ku jira wannan alamomi in man ta na mu muna nan tare da ku muna jira wa'annan alamomi inna lalina إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء Lallewa wannan da sun kuma raba addinin su, cikin wata a inan lalle na fara kudi na wannan lallewa wannan sun kuma raba addinin su ga kwanai. wa shi a sun ka zama kashe-kashe daban-daban lasta mina wa bi in kai annabi baka cikin su game da komi inna ma amru na ita dama al'amarin su yana ga Allah su subhanahu wa ta'ala na yunabbahu sannan Allah shi zai ba su labari in kiyama ta yi da ma amalu na da ayyukan nan da suke aikata a na rarraba addinin su ko rabuwa da shi man ja'a bil man بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا in ka kiyama ta yi ko wanda ya zo da aiki guda mai kyawu idan an ka bincika aikin mutum in dai har bayan an gama bincike duka aka samu fara guda na aiki ne wanda ya yi kyawo fara guda kaɗai da ya yi kyawo wallahu ashiru amsalin za a lunta mai shi sau goma misalin sau goma daɗa ya samu abin shiga aljanna sai shiga aljanna ranar kiyama duk wanda ya zo ya samu lada guda to wallahu ashiru amsalin yana da linkin ta sau goma amma waman ja abu sai a wanda ya zo da aiki mara kyau zalla an ka bincika babu hasanatun ko guda ciki wala yajza illa misala shi ba a saka mai da komai sai misalin aiki ko am la yuzlamu su ba ba a zalunta su ba a lunka mai so goma shi zunubi ne ba a lunka mai so goma lada guda aka wa goma wannan adalci ne na Allah amma zunubi guda ba a lunka shi so goma shi sai aka bari Allah ya taimake mu Allah ya kare Allah ya kiyaye mu inna ne hadani wa Allah ne hadani ya ila siratin mustaqim dina qayyiman millata ibrahim hanifa وما كان من المشركين ka ce inna ne hada ni rabbi ni dai Allah ubangiji na ya shirya da tsira da musu zuwa ga hanya madaidaiciya annabi ba su jiya inna ne hada ni rabbi ni ubangiji na ya shirya da tsira da musu zuwa ga hanya wadda a madaidaiciya dinan kiyama addini mai kima millati ibrahim addinin annabi ibrahim hanifa wanda ya karkata zuwa ga Allah shi kadai Allah yana ji da annabi Ibrahim kwarai Ibrahim ya yi kokari kwarai lokacin da akwai rigima da an kai da shi da shi da baba ne saboda haka Allah ya ce addini mai kima millati ibrahim addini ibrahim ni ba wanda ya karkata zuwa ga Allah shi kadai wa ma kana mina mushriki ne ibrahim wa bai cikin mushrikai kun ga wannan yabo na Allah ya ce ibrahim bai cikin mushrikai wa ma kana mina mushriki kun ga wannan yabo na ibrahim bai na Allah kai mai wannan yabo wato Allah bai rena aiki mai aiki la yajiwa ajra motsi. Allah baya walakanta ladan masu kyautatawa ko wanda ya kyautata aiki ne ko yana nan ko bai nan Allah bai walakanta aiki saboda haka matasa a yi kokari a ciri ba kurciya a yi kokari a ciri ba kurciya a yi ta aikata ayyuka masu kyau lokacin da kake da kurciya ka kai aiki na kwarai in ka tsaye wani lokaci kafan biyu ba ka iyawa kana son cin kayan daɗi ba ka yabe da su kakon biyu ba Allah ya bai walakanta ladan masu kyautatawa don hanyar da bai kawo maka kayan daɗin nan tun da ka sadda ka iyawa yi mai abin da ya sa yanzu ko ba ka iyawa ba? kayan daɗi sai dai ka ba wani kayan daɗi sai dai ka ba wani amma kana matashi kana ta shigan takarda kar da dukkan biyu kayan daɗi sai dai ka tsinke su wani gida a to baka bi su ba kana yaro to nawa za a an so a kawo ma nawa ko babanka bai da an sana shi a baka ko ɗanka bai da an sana shi a baka naka kuma babu sai ka ita wada da yankiya waɗanda yara ba su da imani Allah ya gafarta mana kula inna salati قلنا صلاتي ونسكي ومحياي والسماوات لله رب العالمين لا شريك Allah ya ce cikin addinin Ibrahim wanda ya karanta ga Allah shi kadai wanda ba cikin mushrikai. Ko ta ce inna lalle sallar da nake aikatawa wa saki da yanke-yanke na ko da ibadodi na na aikin hajji wa mahaya da duk abin da nake aikatawa cikin rayuwata wa mamaci da kuma mutuwata sun tabbata da lahi rabbil alamin ga Allah ubangiji da kai sharika la Allah da abokin tarayya cikin ayyukan rayuwata kun ga wannan rayuwa ita ce rayuwa mai albarka ita ce Allah yake yaba Ibrahim ya rayu duk sallar da yake saboda Allah yake yi Ibrahim ya rayu ki ibada aikin hajjin da kai da yanke yanke ne saboda Allah yake Ibrahim ya rayu duk abin da zai aikata cikin rayuwa ta yana diba abin da Allah ka so sannan ya aikata shi to shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya kirmama Ibrahim saboda haka ku tsarkake ayyukan ku ya Allah a ya jama'a Allah ya ce wato wa mahaya duk abin da zai yi cikin rayuwa ta lillahi rabbil alamin la sharika lahu saboda haka duk wani wanda zai ruɗe ku ya ce muku aiki kaza ko abu kaza wato ba da Allah aka yi ne ba ya ruɗe ku kun bai taimake ku ba kun bai faɗa muku gaskiya ba duk kokari ta abin da za ku yi ku yi shi da Allah ko mina na za ku yi ku yi shi da Allah kawai duk abin da za ku yi ku yi da Allah idan za ka yi duk abin da aka yi da Allah gaskiya Allah bai bari ka kanta. amma duk abin da ake yi ba don Allah ba don yaudara shi da addini a shirya wannan shiri za a shi kuɗi na a shirya wancan za a shi kuɗi can a shirya wancan za a shi kuɗi can wannan duka yaudara ba ta sa a samu kuɗi wa bi zalika umirtu kuma da yi da Allah aka umarce ni wa ana awwalul muslimi ni na musulmi na farko daga cikin musulmi da Allah kuma ka roko bi asma'ikal husna wa sifatikal ula ma alimna min hawa ma lam ka taimaka mana Allah ka gafarta mana dukkan burbu garin nan namu gari na na yan kasuwa Allah ka kara mu wannan gari lahiya da zaman lahiya Allah ka kara mu wannan gari kwanciyar hankali kuma ka hada da shi da ƙauyuka ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya itina wadda mun ka jiya da wadda ba mu jiya ba Allah ka yi mana maganin ka kare mu cikin dare ka kare mu cikin yini ka shirya maka shirya matasa ka sa musu albarka yan kasuwa ka sa musu albarka ga kasuwancin Allah yan kasuwa ka sa musu albarka ga kasuwancin mutane waɗanda suke taimaka mana ga waɗannan ayyuka da kayan aiki Allah da darajar sunayen kai ma ka taimaka musu da kayan aiki yadda suke taimaka mana da kayan ayyukan ga da muke ayyukan Allah kai ma ka taimaka musu da kayan aiki ka buta musu kohohi na alheri kuma ka azurta su halaliya Allah ka azurta su halaliya ka kare su daga shara hanyoyi ka kare su daga sharar mutane da shara aljanu ka kare su daga sharar motoci kan darajar sunayen ka Allah ka tausaya mana kai mana ƙarshe mai kyau ka zaunar da mu lahiya a cikin wannan ƙasa ta ba mu ikon kwana nan gobe sai mu yawa wa annabi masalati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi Allahumma ala wa ala ali صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الله روحك مكي منا روحك كأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الآب الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله منا روحك الله كجابر صمد Allah ka sauƙaƙa mana zahirin nan da muka hama da shi Allah ka sauƙaƙa mana zahirin nan da muka hama da shi Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin azumin Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin azumin matsalolin rayuwa gaba ɗaya Allah ka sauƙaƙa mana lalurorin da muke da su Allah ka sauƙaƙa mana abin yanzu. kuma ka ba mu halaliya don daraja sunayen Allah ka gabarta mana ka gabarta wa uwayen Allah ka gabarta mana ka gabarta wa mahaifan ka gabarta ma uwayen su da kakannin su ka gabarta ma yanne da kannai da iya da iyali da zuriya uwayen mu duka Allah ka gabarta mana Allah ka yaƙi mu Allah ka gabarta mana ka gabarta ma iyalan mu iyalin ma Allah ka gafarta musu Allah ka kyauta shi zamantakewa tsakanin mu da su Allah ka ƙara sa hankuri tsakanin mu da su Allah ka daidaita ma Allah ka kyauta shi rayuwar mu Allah ka gafarta mana ka gafarta musu ka gafarta mu uwayen ka gafarta wa kakannin su ka gafarta mana baki ɗaya ka sa mai karshe mai kyau ka sa aljanna wa kowa Allah bai asuma ya kalo suna ka shirya maka shirya mana yan diyar ya Allah ka shirya maka shirya mana yan diyar ya Allah ka shirya maka shirya mana yan diyar Allah ka shirya mana zuriyar mu ila wa milkiya Allah ka gafarta musu ka yade musu Allah ka sa musu albarka Allah ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa Allah ka tausaya mana ka aza mana su ga hanyar kamar daidai